taron bitar da ya hada kwararru a fuskar kiwon lafiya da kungiyoyi masu zaman kansu da ke dafa ma harkar kiwon lafiya irin su medecines sans frontier da sauransu ya biyo bayan matsalar cutar tamowa da ta ki karewa a jihar da magara kamar yadda bincike ya nuna abu ya yahaya shine babban darakta na kiwon lafiya ta jihar da magara an yi nazari an ce a shekarar da bayar ba da wuce an yi nazari an ce Eh, da magaram mu ne a gaba wajen wannan matsala ta rashin lafiya ta tamuwa to muka ce wannan bai kamata mu sa ido ba wannan na ɗai a ce mu ne a shugaba wa wannan rashin lafiya bai mun daɗi ba to abin da za mu muka ce to a komo a zamna mu gani aikin da mun kai mu gyara shi ciki inda akwai kurakurai kwatanni masu zuwa shekaru masu zuwa aiki ya gyaru saboda duk yaro wanda tamuwa mun ɗauki mataki mun ce to duk yaro wanda tamuwa akwai hanya guda ce ya kamata ya bi ya zo inda likita likita ya ganshi shi zai ba da izini idan muka haka nan kurakurai na wajen sakamako za mu gyara shi babbar matsalar da likitocin suka gano shine sakacin iyaye na rashin amfani da maganin da ake basu a likita ta hanyar saidawa wani bi sai a ba yaran nan magunguna sai magungunan su zuwa wata hanya sai ka tar da yaro wata bakwai takwas ne ya kamata ya yi ko sati eh, wata biyu ne kamata ya yi cikin wannan program amma sai ka tara shi ya shekara guda shekara wuyi abin bai kare kenan akwai matsala daga ma gida abubuwan nan kenan da ake ba da mutane ba su umarni da su yadda ya kamata banci shi kuma sai muka ce to tun da magani ne marmakan a ce yan kojes ne ke bada shi muka ce to a maido shi inda farmasi in magani magani ai farmasi ake bada shi ko to muka ce a maida shi farmasi kamar wanda aka ciwo masara a je farmasi ko perceptor shi zai bashi maganin to shi ma wannan a je inda farmasi ya amso shi in muka haka nan jima za mu samu mu ƙara rage kurakuran wannan hitar wannan eh, maganin da muke gani ana saida a kasuwa kuma mun ce masu ma ONG su ɗauki matakai su duba a wajensu akwai matsaloli saboda wannan abin takan yi akwai hanyar da ake yi ana huta da shi saboda shi ma a tsaida shi. Abu Yahayan ya ci gaba da cewa za su ɗauki dukkan matakin da ya dace don magance waɗannan kurakurai tare da magance ko kuma rage wannan tamowa a jihar ta da magaran. Za mu ɗauka matakai wanda za mu taya har cikin komin mu zo mu yi taro da masu garuruwa mu kai musu kukan mu bisa ga wagga matsala ta shahari da magaram. Saboda idan muka yi shi to yaron da ya zo aka ba shi wannan magani na tamowa idan ya koma gida kenan mai gari da wanda ake ce ma rele za su bi wannan uwa sau da ƙafa su tabbatar da ke wannan maganin an ba yaron shi ba wata hanya bi ba kuma muka ɗauki alƙawari muka tsaye da kundi wanda za mu aiki da shi nan mutum karu hatan nan uku za su zawa mu gani yaya ne za mu yi idan su wannan lokaci ya zo kowa ya san aikin da za yi saboda ga yara su wahala kuma ya zaban doke magani wani za a yi ya zama mutu ƙwararre Tamar Abari, sashen Hausa na muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Nijar.